iyayenmu mata da sauran al'umma na wannan masallaci mai albarka wato area 8 masjid da ke nan a cikin babban birnin tarayya fct abuja bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci ina mai bayyana farin ciki na haɗuwanmu da kasancewanmu a ɗaya daga cikin ɗakuna da Allah maɗaukacin sarki ya girmama a doron ƙasa wato cikin masallaci wanda Allah maɗaukacin sarki da kansa ya ce ya yi izini a cikin masallaci a rinka ɗaukaka murya domin ambatan Allah da ainihin wato a zikiri da alƙur'ani a wannan safiya wato safiyar asabar hantsin asabar kenan wanda shi ne daidai da sha biyu ga watan al-muharram hijiran muhammad annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama farin jakada daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya dace da ashirin da bakwai ga watan shida shekarar bature dubu biyu da ashirin da shida mun haɗu da iyaye mata domin faɗakar da junanmu da kuma yi mana bita ko in ce muraja'a na darussa da malaminmu associate professor kabir abubakar amin asgar yake gabatarwa wanda allah cikin ƙaddarawarsa ya sa wani uzuri ya hana malam zuwa a wannan karo da haka malam ya a umarce ni da in zo mu sadu da ainihin wato ‘yan uwa sannan kuma mu yi muraja'an darasin da aka yi a baya da malam da aka ni muraja'a kawai zan yi abubuwan da za mu saurara ba sababbin abubuwa ba ne a ƙarƙashin haka shine nake so in yi mana matashiya wanda zai yi dube zuwa ga waɗanne hanyoyi mace za ta kasance mafi alkhairi a cikin mata a koda yaushe mutum so yake a ce ya samu kaiwa ga cin nasara a rayuwarsa sannan a kullum ɗan adam yana da ɗabi'ar ya kasance daga cikin 'yan gaba yayin da aka taho a cikin wato sahu na waɗanda ake da ‘yan uwantaka. To a matsayinki na mace wacce take iya a gidan iyayenta, ko mace wacce take mata a gidan aurenta, ko kuma mace wacce take uwa ga ‘ya'yayenta. Ta yaya za a yi ki zamo mafi alkhairi a cikin mata? Hadisi ya tabbata, annabi sallallahu Alaihi wa kamar yadda al'imamul bukhari da muslim in manta ba suka fitar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa shamula minar rijali kathir an samu mazaje da suka ainihin wato yi zarra a rayuwa suka yi fice suka yi zarceceniya a cikin al'amarin rayuwa da yawa bi ma'ana idan aka ce za a lissafa maza waɗanda ainihin wato suka ciri tuta wajen samun ɗaukaka da samun kai labari a fannoni daban-daban daban-daban na rayuwa to Allah ya yi yawa da irin mazajen nan ya ishe mu mu tabbatar da wannan kasantuwan annabawa baki ɗaya kaf da manzanni da Allah maɗaukakin sarki ya aiko duniyan nan dukansu mazaje ne to ko da wannan kadai ya isa mu gane cewa lallai babu irin maza wajen yin fice ko zarceceniya ko kuma yin ainihin wato zarra a cikin al'amari na rayuwa da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai yake cewa walam yakmul minan nisa sai ce illa asiya imra'atu fir'aun amma ba a samu mata da suka samu irin wannan matsayi a ainihin wato rayuwa ba sai wasu tsirarin mata wanda annabi ya buga misali daga cikinsu na ɗayansu ya ce ba a samu ba sai matar da aka sani da asiya imra'atu fir'aun wato asiya matar fir'auna kowa ya san wace ce asiya ko ita ce wannan mata da Allah ya ba mu labarin ta cikin alkur'ani a lokacin da annabi Musa ya gangaro a cikin teku da aka saka shi cikin akwati fir'auna ya sa sojojinsa da yaransa suka kamo shi ya yi nufin ya hallaka shi cikin a lokacin amma Allah ya amfani da wannan mata wajen wato tseratar da annabi Musa daga makircin Fir'auna a lokacin yace qurratu aynin li wa walak. wannan jariri sanyin ido ne gare ni da kai Allah ya kawo mana kyauta irin yadda ba wasu ke cewa kyauta na minan lahi wato Allah ne ya kawo mana kyautan shi to da wani dalili kai kuma zaka zo ka hallaka shi ka bar mana shi ga ma gashi ita bata taɓa haihuwa ba mu ba mu da ɗa to kuma ga ɗa yau Allah ya kawo mana ba tare da mun sha wahala ba dan me zaka hallaka shi yace tace mushi la taqtuluhu kada ka kashe shi ata an yanfa'una wala Allah wannan dan zai amfana da mu zai amfane mu ile ko Allah ya sa ya amfane su domin sakamakon wannan yaron ita Asiya ta zama munina ta samu aljanna a wajen Allah a can ƙasa cikin alkur'ani Allah ya ƙara bugawa musulmai da muminai wato misali da rayuwar wannan mata Allah ya ce wa zaraba wa zaraba Allah masalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun Allah ya buga wa muminai misali da matar fir'auna إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة يا عند تكي ما جيا Allah تكي يا الله تجينا من جدا a أتن الجنة wa najjini min fir'auna wa amalihi ka tseratar daga makircin fir'auna da irin aikinsa na kafirci da shirka da yake yi wa najjini min alqawmi zalimin ka tseratar da ni daga al'ummansa mutanensa waɗanda suke azzalimai kuma Allah ya karba masa addu'anta sakamakon me sakamakon tawaye gari ta yi imani da ainihin wato annabi Musa alaihi salam to kaga irin wannan nasarar da Asiya ta samu a rayuwa to matan da suka sami irin su ba su da yawa shi yasa annabi ya bada buga misali da ita muna gane hadisin ko sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ci gaba da cewa wa maryamu bintu imran daga cikin mata wato ɗaiɗaiku da ake iya buga misali da su wanda su ma sun ci nasara a rayuwa to akwai matar da ake kira maryamu yar imran wanda ka ji a cikin alkur'ani har sunan sura guda aka sa ma iyalan gidan shine suratu ali imran suran mutanen gidan imran to wacce asali ita ce uwar gidan da yasa aka ba da wannan labarin gidan ita ce wannan maryamu din kaga ba kowane gida za a yi wato ayyana mace a gidan ya zama da ita za a yi recognizing wannan familin ba yana zama wa zariya sai dai ka ji an ce wane wane namiji wane wane namiji jagora wane namiji to amma cikin mata annabi ya buga misali da maryamu yar imran ita kuma wannan ya menene tarihinta ko menene labarinta ita ce wacce mahaifiyanta a lokacin da take ainihin wato tare da shi wannan bawan Allah Imran sai ta fatan Allah ya azurta ta da haihuwa ita ma bata ta jima bata haihuwa ba kuma ta yi wa Allah alwashi cewa ya Allah idan ka azurta ni da ɗa to namiji ta yi wa Allah shari'i cewa ɗa namiji take so irin yadda ɗabi'an mutane kenan ko a koda yaushe ana san haihuwar ɗa namiji sai ta ce zan sadaukar da ɗan gare ka ne ya Allah zan ma kai shi ne ɗaya daga cikin ɗakunanka ma'ana kamar ta ce za ta ɗauko shi ta kawo shi wannan area 8 masjid da sadaukar da ɗan zai yi hidiman masallaci ne da hidiman Allah kaɗai ba za ta yi wato wannan ɗan ba zai yi hidima na ‘yan adam ba wannan shi ne alkawarin da ta ɗauka amma da yake Allah gwani ne Allah ya fi mu mu bayan sassanin abin da ya dace da mu saboda ilimin da ya ba mu ilimi ne wanda yake bai kai ya kawo ba wa ma utitum min al illa qalil da haka mu wani lokacin muna tunanin abu kaza muke so amma shi Allah ya san wannan abun ba alkhairi ne gare mu ba sai ya canza mana shi da wanda ya fi shi alkhairi wannan mata ta ci guri ta yi godan Allah ya bata haihuwar da namiji amma da ta tashi haihuwa sai Allah ya bata kiyamaci wannan kiyar da ta haifa to ita ce wannan Maryamu da Annabi ya buga misali da ita a lokacin da ta haifi wannan kiya take cewa Allah madaukakin sarki rabbi inni wada'tuha unsa ya Allah gashi fa na haifa amma kuma mace na haifa ga kuma abin da nake so in yi da ɗan idan na same shi kaga kamar sai take ganin akwai na ƙasa kenan ko amma tun da ta riga ta yi wa Allah alƙawari sai ta ce ba za ta fasa cika wannan alƙawarin ba duk da cewa macen ce hakan nan zan sadaukar da ita ta je ta yi hidima a masallaci da haka ta ɗauki wannan jaririyar bayan ta yi mata fatan alkhairi da addu'an san barka ta nemi Allah ya tsare ta daga shaidan kuma Allah ya karɓa addu'anta to akwai darussa a cikin wannan ainihin wato gaban wanda nake son mu iyaye mata mu kula da shi kun ga addu'an nan da wannan baiwa Allah ta yi wa jaririyar yana daga cikin abin da ya sa jaririyar ta yi albarka a rayuwanta da haka uwaye a yau da dama ba sa yi wa ‘ya'yansa addu'a na alkhairi ko kuma wacce kaga tana ƙoƙarin yin addu'a to burinta shine ta roƙa wa ɗan ya samu duniya kawai domin ita ba abin da ta san muhimmancin ta sai duniya ya alamu na zahirar minan hayatun duniya wa hum anil akhirati hum ghafilun ita wannan baiwa Allah da take wa Maryamu addu'a cewa take yi wa inni ha dika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim ya Allah ina neman ka tsare min wannan yarinya zura'an da baka azurta da shi kaji ita ma a lokacin fa yar karama ce amma an fara yi wa zura'an ta addu'a a lokacin bata fara tunanin ya Allah ka sa ta auri shugaban kasa ba wannan sai matan zamani ya Allah ka sa mijinta ya zama minista ya Allah ka sa ta haifi permanent secretary kasa duk wannan al'amarin duniya ne wanda har kafirai Allah na ba wannan haka ne ko ba haka ba amma lahira shine Allah ke ba masu imani su kadai da haka ta nemi Allah ya tsare ta daga shedan Allah ya tsare zuwa anta haka kuma Allah ya karba addu'a ta dauki wannan yarinya ta je ta baiwa wani limamin masallaci irin malam wanda shi annabi ne daga cikin annabawan Allah shine annabi Zakariya alaihi salam ta kawo shi take ga wannan yarinya nayi wa Allah alwashi nayi bakance cewa in na haihu zan sadaukar da dan ne ga Allah to amma duk da mace ce na sadaukar da ita annabi zakariya ya sama mata ɗaki wato irin kamar kace ce ɗakunan liman ɗinnan, nan a nan ya bata nan take rayuwanta to sai Allah maɗaukakin sarki ya nufi ya bayyana hikimansa a jikin wannan yarinya mai suna Maryamu ‘yar Imran. wata rana tana cikin wannan ɗakin ita kaɗai take rayuwa babu wani wanda yake zuwa wajen kai hatta shi zakariya da aka ba kula da ita duk sanda ya zo wajenta yana son ya kawo mata abinci ko ruwan sha kafin ya zo sai ya zo ya cidda abinci a cikin ɗakin shi da kanshi al'amarin ya fara ɗaure mishi kai cewa wannan mutum ce ko aljanna a cikin ɗakin da babu kitchen babu a electric cooker ba gas cooker ba charcoal yarinyar nan ma ba ma iya duk waɗannan ayyukan ba amma kafin a kawo mata abinci sai a zo a ga abinci a gabanta shine annabi zakariya yake ce mata an ya laki haza ke ko wannan abincin wa yake kawo miki da yake Allah ya sa ta san Allah da aka ce ta yi wa hidima sai ta bada amsa ta ce huwa min indillah wannan daga Allah ne inna ya yarzuqu man yasha'u bighairi hisab dama haka Allah ke azurta wanda ya ga dama ba tare da ya lissafa abin da zai shi ba ba nabi zakariya shi kanshi daga nan sai ya dau Allah ce hunalika da'a zakariya rabbahu sai ga to in Allah zai iya azurta wannan yarinya da abin da kake bukata na ci da sha ba sai ni ma in ina da bukata in na gaya wa Allah Allah zai biya mu da ce ma a yau da kike saurare na idan kina da wani bukata da kike da shi wallahi ki koma ki nema a wajen Allah da wane da wane da kike tunanin su za su yi miki to gazaji ne su kansu ba za su iya wa kansu ba balantana su yi miki da haka duk wanda yake neman biyan bukata ya nema a wajen Allah annabi zakariya shi ma ya addu'a kuma Allah ya karba addu'a shi a shayi wannan maryamu din kwatsam wata rana sai ka ga wani halitta ya zo ya tsaya a kanta kamar ɗa namiji ashe mala'ika ne Allah ya turo tana waigawa ta gan shi sai ta ga wannan ba ta taɓa ganin shi ba ita ko namiji baya zuwa cikin ɗakin namiji ɗaya da take ainihin wato magana da shi shi ne mariƙinta to kuma yau ba shi ba ne ta hankalinta ya tashi amma da yake ta sha tarbiyya na addini buɗan bakinta ke da wuya sai ta nemi tsarin Allah daga wannan mutumin kaga gaba ta yi ihu ta ce baba kawo mu sauki ba ko annabi zakariya a'a ta san Allah ne kaɗai yake ba da kariya kawai tana ganin ɗa namiji tsaye a kanta ta ce inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya ina neman tsarin Allah mai rahma daga gare ka ma damar kai mai kiyaye dokokin Allah ne kada ka cutar da ni to nan da nan da ya ji haka sai bayyana mata wane ne shi ce a'a kwantar da ki. ni ɗan aiken Allah ne zuwa gare ki Allah ne ya aiko ni in zo in miki wani baiwa daga gare shi na samun juna biyu to sai kuma abin mamaki na gaba sai ta ce a'a ta yaya za a yi in samu juna biyu walan aku baghiya ni ba aikin yawon gari nike ba ina bin maza ba abin da nake yi kenan ba walam yamtasni bashar babu wani ɗa namiji wanda ya taɓa taɓan jikina balantana an yi wato kwanciya na yi saduwa to ta yaya za a yi in samu juna biyu sai ya gaya mata ai wannan al'amari na Allah ne shi Allah idan ya ga dama duk abin da yake son ya kasance yana iya sa ya kasance ta yadda yake so ba sai ta yadda kuka saba ba ile ko haka abin ya kasance sai ta ga ta wayi gari ga ciki a tare da ita hankalinta ya tashi ta ce to yanzu mai mutane za su rinka faɗi game da ita musamman mutane da suka riga suka kafa wato fitillan idanu suna neman su yi wa bayan Allah mutanen kirki sharri kun san dama kowane zamani da irin nashi duk inda aka ga wani mutumin arziki to kokari ake a mai sharri kokari ake a yi wato ce shi ma ya zama mutumin banza kowannen ma mun ji abin da ya faru wannan makon da ya gabata a garin maraban da na wata baiwa Allah malamar islamiyya da aka samu wasu masharranta suka yi mata ihu suka kala mata sharri wannan ya zan sanadin da ta rasa rayuwanta aka yi mata kisa na gilla daga cikin mafi girman abin da ya sa suka yi mata wannan sharrin shine saboda shigan da ta yi na musulunci ga ta da hijabinta har ƙasa kuma ga shi ta sanya na ƙaji ta rufe fuskanta to duk inda ake da waɗanda suke jin haushin masu sanya hijabi da niƙaji ko ƙoƙari suke fi musu shari to da haka ne fa kawai wasu shaidanu sai suka ce mata wai ɓarauniya ce ta zo satan yara shikenan mutane kuma masu shiga sharo ba shanu kowane ɗan iska sai ya taho a guje ai ɓarauniya ce ai ɓarauniya ce babu bincike babu tabbaci kai ko da akwai tabbaci waye ce su ɗauki dokan a hannunsu haka al'amari ya kasance mu ba ƙabiyarsa za mu kawo a nan ba malamai da dama sun yi maganganu a kanta daga ƙarshe abin da ya kasance ya kasance tare da ita har aka ƙona ta a wajen fala haula wala quwwata illa billah abinda nake cewa nan shine irin yadda mutane suke da saurin wato buɗan bakin su fi wa bayin Allah sharri yau ga Maryam kowa ya san mutum ya kirki ne ga inda take rayuwa amma da ciki ya bayyana sai ta fara tsoron me mutane za su faɗa saboda ma kirki da mutane suke da shi a cikin halayyarsu shine tace ya Allah ya zan yi da mutane yanzu in suka ganni da ciki ko suka ganni da jariri na haihu Allah ya ce kai ki damu al'amarin a hannunmu yake mu muka sayar da zamu kawo wa bawa mafita a duk halin da ya samu kanshi da haka Allah madaukakin sarki ce suna tambayan ki kada ki ce wa kowa komai ki ce inni nazartu lirrahmani qawma falam ukalli falam ukallima al-yawma insiya ai yau kin wayi gari ma kina azumi kuma daga cikin sharaɗin azumi a zamanin su shine mai azumi baya ma kowa magana to su kuma a lokacin magulmata suka zo suka matsa mata to mu sai kin gaya mana ya ka samo jariri dama wannan munafunci kike zaune kike kai ba ruwanki da kowa kaza kaza kaza kaza fa asharat ilayhi sai ta nuna yaron sai ku tambaye shi mana shi yaron ya gaya muku kace kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ya zamu wa jariri wanda yana cikin tsimman goyo ya zamu mishi magana ya ba mu ansa suna rufe bakinsu ko sai Allah ya ba jaririn izini ya ba su jawabi qala inni abdullahi asani alkitaba wa lam yaj'alni shaqiya ke ni bawon Allah ne Allah ya aiko ni ne a matsayin annabi to wannan jaririn shine Isa dan Maryam Allah yake zalika Isa ibn Maryam ƙaunar haƙƙin alladhi fihi to ina son ku gane irin ɗaukakan da Allah ya ba wannan mata da annabi ya faɗi ne a cikin hadisin nan kun ji mun ji Asiya ko matarwa matar fir'auna yanzu gashi mun ji maryamu yarwa yar imrana kuma uwarwa uwar isa alaihi assalam ba na ya buga misali da ita cewa ita ma tana daga cikin matan da suka fice wanda ana son a buga misali za a buga da su na ukun su sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wa inna fadla aishata على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام fifikon Aisha darajanta falalanta akan sauran mata baki ɗaya to kamar wani abinci ne mai daraja da larabawa suke girmamawa a zamanin su wanda sunan wannan abincin shine asarij ga waɗanda suke iya mu'amala da ko da yanan gizo ne a zamanance alhamdulillah yanzu duk kowa na iya accessing internet ko to ki yi amfani da wannan wayan naki ki yi browsing a any search engine balantana yanzu zamani da ake da shek AI ko ku tambayi AI ku ce ya nuna muku hoton asari ko a hoto in kuka ga wannan abincin to sai ya burge ku Shi ne manzo Allah ya ce to falalan Aisha akan sauran matan duniya to kaman falalan wannan abincin ne akan sauran abincin da ake ci abinci ne mai daraja wanda idan malamai suna son su kwatanta maka shi ka dan iya suranta me ake buga maka misali da shi suka ce abinci ne wanda ake tuka tuwon shi da garin nama ba mutum wato tuwon ma da nama ake tukawa ba garin masara ba ba garin saimo ba ba garin alkama ba a'a nama ne za a mai da shi gari sai a tuka tuwon da shi na san wata yanzu tana nan tana haɗiyar miyau ta ji an ce tuwon nama ba ta taba ji ba sannan kuma a yi miyan da nama kuma har ila yau da haka da tuwon da miyan duka nama ne waye gada ji yamma an san wannan da ke ko to falalan Aisha kenan akan sauran mata ita kuwa Aisha idan muka ce za mu bayyana daga cikin dalilan da yasa annabi ya buga misali da ita ko karatun mu na yau ma ba zai iya daukewa ba amma alhamdulillah na san malam ya shayi mana tarihi akan wace ce Aisha da falalinta to me yasa na dauko mana wannan shine waɗannan matan sun yi fice a cikin mata to ko ba komai ke yanzu a matsayin matsayinki na mace ta yaya za a sami ke ma ki samu ɗaukaka a rayuwanki har ki shiga sahun irin waɗannan matan da sai fiti to shine abin da muke son mu magana a kai wato yanzu na yi amfani ne yi ƙoƙarin yin bayanin me muke son mu tunatar da mu a wannan ainihin wato tattaunawa shine ta yaya za ki zamo mafiya alkhairi cikin mata kaifa takuni khairun nisa ta yaya za ki zama mace mai mafi alkhairi suka ce litakuni almuslima khairun nisa idan kina son ki zama musulma mafiya alkhairi cikin mata alaiki bil jam'i baina haula ila shi'a to ki yi kokari ki ga kin samu waɗannan ɗabi'un a cikin halaye da aka sai mu kada kunni da kyau yanzu idan akwai masu alkalami da takarda sai ku fara rubutawa ga abubuwan da za ki ainihin rinka aikatawa domin ke ma ki zama ɗaya daga cikin mafiya alkhairin mata a duniya abubuwan a ƙarƙashin gaɓoɓi guda uku ake son a same su na ɗaya salahul kalbi ki zama mai gyararriyar zuciya ta yaya mace za ta gyara zuciyarta za mu yi bayani abu na biyu wal ibadatul khalifa ki zama kina ainihin wato tsantsanta ibada ga Allah da ya halice ki shi kadai duk wani abu da zaki na bauta to kada ki yi wa kowa sai Allah a gagashin wannan duk wani abin da ke sa mutum ya hada Allah da wani to ki nisance shi da haka babu guguwa wajen boka babu yin sihiri da tsafi babu ainihin wato surkulle babu guru babu laya babu ainihin wato a irin abubuwan nan da ake cewa sirrin mallakan ɗa namiji da malaman shirka da bid'a suke badawa duk babu wannan lamarin ki ki jingina shi ga Allah shi kadai wanda shine yake da kowa da komai irin yadda muka ji ga wata mata can ta mai da lamarinta ga Allah Allah ya kawo mata dauki da haka ki zama mai bautawa Allah shi kadai wannan shine gaba na biyu gaba na uku wa husnul khuluqi ki zama kina da kyawawan ɗabi'u shine mu'amalanki da ƴan uwanki bayan Allah mutanen gidanki ne mutanen anguwanki ne mutanen ofis ɗinki ne a'a mutanen kasuwancin da kike yi ne su zama suna sifanta ki da cewa wacce tana da hali na gari ba wai wacce mutane za su rinka nuna ta suna cewa wance ta ah, wallahi ku yi hankali da ita ai ba ta da kirki ai ba ta da kaza to kake zama irin waɗannan matan to waɗannan gabobi guda uku shine za mu yi wato tattauna mana insha Allah gwargwadon hali suka ce liqudwatin hasana fi hadhihi al-amr yumkinuki at-ta'ammul fi sirati ummahat al-mu'minin was-sahabiyyat idan kina son ki zama kin yi fice a waɗannan gabobi da muka ambata to ya kamata ki rinka duba rayuwar matan kirki da suka gabata cikin matan manzan Allah radiyallahu anhunna ajma'i da kuma matan sahabban manzan Allah da su kansu sahabiya, sahabbai mata irin ka duba irin rayuwar da suka yi Allah ya ba su matsayin da ya ba su sai ki rinka yin koyi da su shine suke cewa fatashabbahu illam takuni mislahu aw fatashabbahu in lam takunu mithlahu ku yi ku kwaikwaye su in ba za ku iya zamowa irin su ɗari bisa ɗari ba yadda suka yi suka zama nagari suka zama fitattu ko kuma ku kwaikwaye su ba wai Allah ya kyauta irin matan da a zamani su ne ake gani a matsayin stars da celebrities waɗanda su ne matan zamani suke sha'awar sanin yin koyi da su Ka ga a samu wata shahararriyar mawaƙiya sai ka ga mata ita suke sha'awa saboda ta riga ta ke tsare a duk duniya ana yawo da hotunanta ana sauraron waƙe-waƙenta sai ka ji mace har tana son yawo kanta nickname irin nata wannan asara ne Allah ya tsari ko a samu wata wato a gangariyar karuwa wata ta mai da kanta kamar motan haya kun san motan haya ba wanda zai hawa ko to haka wata matar za ta mai da kanta tsakanin al'umma duk wani ne dama duk wani ne iko duk wani wanda take neman ta yi raraka na abin da ya mallaka na dukiya za ta je ta buɗe kanta gare shi da haka ba ta da ainihin wato a keji da ta killata kanta sai wajen barna da makamancinsu to irin waɗannan matan su suke burge da ma saboda ana ganin su a duniya ana kiransu da stars ana hira da su a jaridu ana ganin suna yin shiga suna yin kwalliya suna hotuna suna sheke ayansu to ce a matsayinki na mace muniya ba waɗannan su ne a beban koyinki ba ko kuma a samu wata shahararriya fim wacce ta ƙare rayuwanta ba abin da take yi sai yawon wato a production na fina-finai lalatattu su lalata ta marasa mutunci su rashin mutunci da ita ita ma har ta fitsare idan ta ya zama ya bushe ba ta ganin ba ta jin kunyan Allah balle tana na bayin Allah a cikin su ne ba abun mamaki har za ka samu wata ta zama uwar tin show ko ta zama women leader ita ce za ta rinka zamowa spokesperson a madadin mata da haka za ta rinka yin wato promoting abubuwa da suka saba wa addini kamar ta ce kada wata yarinya ta bari ubanta ya rinka gaya mata abin da za ta yi ai tana da yancin kanta shi fa tsoho ne ya riga ya ci zamanin shi da haka sai ka ga yara ƙanana suna sauraron ta suna bijire wa iyayensu suna musu rashin kunya Allah ka tsare ni ko ka ji tana promoting cewa kada mata su mai da kansu bayi ga maza da aka kada wani namiji da kika ba shi daman ya aure shi ya rinka juya ki kamar remote control matsiyaciya a daidai lokacin da ita kuma ga wasu ɗan iskan mazaje nan sun maida ta remote control din amma wadda za ka yi wa Allah biyayya tana cewa wai kada matar ta yarda kuma hala ana iya samun mai irin wannan magana kila ita ma fa ce ita ma musulma ce kila ta ce ita ma ai ƴar musulmai ne to kaga wannan lalacewa ya kai lalacewa kenan Allah ka fare ni da haka matan da zaki rinka duban rayuwarsu domin ki koyi da su sai ma ki zama ya alkhairi cikin mata shine matan manzan Allah da ƴaƴansa da matan muminai wato cikin sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su suka ce ilayka abrazi aftifat wal af'al allati taj'al al mar'a al muslima fi a'la maratib to yanzu ga waɗannan abubuwan da za mu lissafo su ne sifofi da halaye wanda duk wata mace da kake da su to tabbas za ta zama daga cikin waɗanda suka yi fice a cikin ainihin wato mata musulmai na ɗaya suka ce mace ta kasance tana da sifa al'asasu dini kina da foundation na addini ma'ana ya zama kin taso da tarbiyyar da iyayenki suka baki da irin mutunci da ainihin wato gidanku ke da shi ki zama kin ɗabi'antu da wannan halaye ki zama mai mutunci ki zama mai sani ya kamata ki zama mai ki zanto mai darajta manya ki zanto mai ainihin wato kula da ibada wannan shine asas addini foundation na addini kenan to idan mace ta taso da wannan to ta fara kama hanyar zamowa mace ta gari kenan wacce za ta zama mafi alkhairi a cikin mata ta yaya mace za ta rike abubuwan da suke tushe na addini shine suka ce ta lazanci bin dokokin Allah shine ta rinka bin dokokin Allah da Allah ya saukar a cikin alkur'ani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo bayani da haka ya zama ba ki da abinda kike yi wa biyayya kamar Allah da manzansa sannan kuma wajtinabi nawahi kina nesanta abin da Allah ya haramta akwai abubuwa da yawa da Allah ya hana mata yi to kada ki rinka aikata su Allah ya ce mata su rinka aini wato sanya lillibi har ƙasa idan za su fita da gidajensu ya ayyuhan nabi kulli azwajik Wa bana wani وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن Allah ya ce kada mata su rinka wato kallon abin da bai dace su kalla ba wa kullil mu'minati yaghdubna min absarihinna wa yahfazna furujahun ka gaya wa mata mu'minai su rinka rantsa ganinsu. kada saboda ainihin wato kin sanya tabarau ko kin sanya niqabi ki rinƙa gwale idan ki kina kallon abin da bai halarta ba Allah ya ce ku rinsa ganinku sannan ku tsare al'auranku kada ki zama mai ainihin wato yin fasikanci da ainihin abin da Allah ya umarce ki da ki tsare na al'auranki sannan idan za ki magana ki rinka yin magana ƙasa-ƙasa kada ki zama mai ɗaga murya kina iwu kada ki rinka bayyana adanki wala yubina zinatahunna illa li bu'ulatihin kada ki rinka bayyana adanki sai ga wanda yake mijinki ko iyayenki ko waɗanda ƙur'ani ya ambata to waɗannan su ne asas addini al'awwal wato daga cikin ciwasa na addini na farko sannan suka ce wa ada'il ibadat irin da aikatar da abubuwan ibada da Allah ya ɗaura mu kamar yadda zamu zo mu ji a cikin hadisin da za mu daure wannan gaban da shi suka ce kasalati kamar sallah mata da dama daga cikin abin da suke sakaci to babu irin sallah sai ɗaiɗaiwan mata su ne za ku ga suna kula da sallah da haka sallah ya ku uwayenmu to ibada ce mai muhimmanci wadda ke tsare mace daga aukawa cikin hallaka wadda ke tsare mutuncin mace wacce saboda shi Allah yana tausaya wa mace kun san a cikin kissan ɗaya daga cikin matan kuwayen mu'minai ita ce haffa yar umar Allah ya kara mata yadda da ita da mahaifinta wani lokaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya taɓa yunkurin zai sake ta a wasu riwayoyin aka ce annabi ya taɓa ma sakinta cewa ta ainihin wato koma gidansu ta ƙare zaman aure tsakaninta da manzon Allah aka ce har ta kama hanya za ta tafi gida daga saman bakwai saman al'arshi Allah ya aiko mala'ika Jibril cewa ya zo ya samu manzan Allah cewa ya mai da hafsa with immediate effect kun san dalilin? manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce Allah ya ce in maida ta saboda tana kula da sallah fa innaha qawwamatun sawama tana kula da sallah kaga saboda sallah take kula da shi Allah ya yi ji tausayinta ya sa annabi ya mai da aurenta bayan ya sake ta to haka ke ma a rayuwarki wallahi in kina kula da sallah akwai wasu abubuwa na jarabawar rayuwa da Allah ya kaddara miki sai ya yaye miki shi Ila Allah ya kaddari zai haɗa ki da wani ɗa jarabar da ne mara jin magana wanda zai rinka jawo miki matsalan yau daban na gobe daban amma saboda kula da sallah da kike yi sai Allah ya juye miki wannan dan sai ya zama wani babban hamshakin abin sha'awa a cikin al'umma sai ki rinka alfahari kina cewa ai wani ɗana ne limamin nan ai ɗana ne wannan ya zama abin alfahari ko bai zama ba to kula da sallah yana yi wa mata wannan ga wancan maryamu da muka ji labarin ta a ɗazu a lokacin da mala'ikan ne zai same ta a tsaye same ta tana sallah qa'imun tusalli fil mihrab Allah ya sa mu dace sannan azumi mata su kula da azumi yana daga cikin ibadoji da ake son mata su kula da shi da yawa sannan suka ce wal iktari minan nawafil ki yawaita nafil ki sallolin nafila sunanun rawati sallolin nafila qiyamul layl akwai wata baiwa Allah da na sani ta taɓa samun kanta a yanayin tana da buƙatar haihuwa a wajen Allah a lokacin aka yi mata wa'azi cewa ta kula da sallar dare sai Allah ya ce mace ta kuwa sai ta fara yin sallar dare har ya zama jikinta ta saba da shi ta kai da dirran da ma bacci ya mata nauyi ba ta samu ta yi nafila a tsakar dare ba ko da raka a jike sai ta cika da damuwa da bakin ciki a wannan yini wallahi tsakanin watanni kaɗan sai ga shi kawai ta samu juna biyu kuma Allah ya bata haihuwar ɗa ɗa namiji ni na shaida wannan da ido na kaga a zamanin mu kenan ma to kenan in Allah ya wacce, to ke ma Allah zai iya miki amma in kin kula da ibada to wannan na daga cikin hanyoyin da zaki zamo mafiya alkhairi cikin mata domin duk matar da Allah ya zaɓe ta a matsayin zaɓaɓɓiya mai alkhairi to sai da ta fara kulawa da ayyukan ibada sai da ta fara tsare Allah tukuna a cikin dokokinsa Allah ya samu dashi waɗannan bayanai za su bayyana cikin hadisin sahabi Abdurrahman an au Allah ya kara mishi yadda wanda al-Imam Ahmad ya fitar a cikin musnad ɗinsa tare da malamai su yi magana akan raunin isnadin amma ya tabbata fi shawahid malamai sun kyautata ainihin wato hadisi da haka hadisi ne makbul insha Allah Abdurrahman dan Auf Allah ya kara mishi da yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce idza sallat al-mar'atu khamsaha duk matar da take kulawa da sallolinta guda biyar su ne waɗannan salloli biyar da Allah ya sallanta mana idan kina kula da sallah in aka ce kula da sallah to shi ne fa yin sallah a lokacinsu mata da yawa ba sa yin sallah akan lokaci wannan har ya riga ya zama wani nom na mata cewa ba sa sallah akan lokaci wacce take kokari ne ta yi asar da ta ga dama yanzu za ka tara mata ɗari idan da za ka tambaye su cewa tsakaninku da Allah wace ke ta tashi yau sai sallar su a kan lokaci kafin rana ta fito da ƙyar ka samu 10% cikin mata ɗarin nan da ƙyar ka samu guda goma saboda yadda mata suka zama da yin sakaci da ibadar sallah me ke kai su zuwa ga wannan sakacin kuwa Shi ne wasu abubuwa marasa amfani da suke shagaltar da kansu wajen yin shi ko dai wajen neman duniya ko wajen kallace-kallacen fina-finai ko wajen chatting a waya sai ka raba dare ba ta kwanta ba dole idan ta yi bacci ta kasa tashi asuba da haka in ka ganta za ka yi sallah asuba sai bayan rana ya fito to wannan akwai haɗari ga duk matar da take irin wannan sakacin shi yasa annan annabi ya fara da cewa duk matar da take kula da sallah shine muka ce abu na farko kula da sallah shine yi akan lokaci sannan abu na biyu yin sallar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta domin manzon Allah cewa yake sallu kama ra'aytumuni usalli mata da yawa yau ba su iya sallah ba wata matan wallahi da za a tirke ta a ce ki yi karatun abin da kike karantawa a sallah a bayyana a ji sai kowa ya ɗaura hannu a kai saboda fatiha ba ta iya ba don lokacin da aka sa ta islamiyya to ita ta yin karatu lokacin da ƙawayenta ke hadda ita tana ta yawon soyayya ne da mazaje za ka ba ta iya fatiha ba mata da yau ba su iya fatiha ba ai ina ganin kwanaki akwai wani clip da na gani malam ban san ko kuma kun gan shi ba wata mata ce wadda shahararriya ce wata fitacciya ce da ake nuna ta a matsayin wata jagora na mata irin wanda mata ke sha'awa ɗin nan kenan ko tunda tana bin 'yan siyasa wane tana bin gwamnoni wane ana faɗin sunanta a gidan rediyo shikenan sai aka tsaida ta aka ce ta zo ta yi jawabi kuma ta yi addu'a shine saboda ganganci sai ta ce za ta yi karatun ƙur'ani bismillah wannan ma bata iya ba malam wanda ake farawa irin na na 'yan siyasar nan ko bata iya ba ta kama karanta alkur'ani kaman tana tana tana hura usur alam nashrah laka wisrak wa wada'na anka wisrak haka na san kila kun wannan ba abin take to sai ku ce ta yaya take sallah to haka musu ya yawan mata da haka dole mata ku ba da muhimmanci wajen zuwa ku koyi addini ku koyi sallah domin duk matar da ba ta yi sallah irin wanda Allah yake so ba Allah baya karba to kun ga shi yasa manzo Allah yake duk matan da ta kula da sallolin ta biyar sannan abu na gaba malam zaka samu wasu matan sun iya karatun sallah kuma sun iya sallah amma wannan sakaci irin na mata yasa suke wasa da sallah musamman idan aka ce yau akwai wani taro na sharholiya da za su yi ya su ya su mata to ranar mata ba sa sallah tun daga taron biki ko taron get together ko taron wani a cocktail party ko modern night ko kowane ne aka ce wai ba sa sallah ranar saboda wai malam suna yin ado wannan adon kuma ba a sa mai ruwa da haka ba za su yi alwala ba to kaga duk wata ba ta alwala ba za ta yi sallah ba za ta yi sallah ba da haka mata a ji tsoron Allah ku sani da cewa primary aim and objective da Allah ya sa ya halice ku shine don ku zo ku bauta mushi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun so the priority a rayuwanki ya zama bautan Allah duk abin da zai zama miki bariya tsakanin ki da bautan Allah ki kaucewa wannan abin akwai wani labari da ya taɓa kawatar da ni wata baiwa Allah ce ita ce ake ɗaurin auren ta ma ranar she happens to be the bride ita ce amaryar an yi mata makeup an yi mata adornment an yi mata duk wannan kwalliyar da ake yi na zamani ile ko sai lokacin sallah yayi amaryar sai ta tashi za ta je ta da daman maman ta santa ba ta wasa da sallah to shine da ta ga ta tashi sai ta kira ta batula ina zaki take zan je alola. tace ba ki da hankali ne na kashe kuɗi an yi miki ado zaki je ki sa ruwa ki bata Ta ce ni mama fa ni sallah zan yi wallahi haka maman nan tai ta fada tai ta faɗa. har kawayenta suka taya ta amma bai wa Allah nan ita fa sallah za ta yi da haka dole aka haƙura da zai kai shirinta ta zo ta fara sallah kun san abin da zai baku mamaki a sujjada Allah ya karɓi rayuwanta wallahi sai gawanta aka ɗauka ashe rayuwanta ya zo ƙarshe ba wanda ya sani to ku gaya min in ba kai sallan ba a lokacin idan lokacin mutuwan ta yi mala'ika mutuwa zai jira ba zai jira ba haka zai ɗauki rayuwanta da haka mata a daina wasa da sallah Allah ubangiji ya ba mu ikon gyarawa abinda muka yi a baya kuma Allah ya gafarta mana to abu na ɗaya ke ne za sallatil mar'a khamsaha matar duk da ta kula da sallolin ta biyar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa samat shahraha kuma take azumtar watanta malamai suka ce Allah ya ce tana azumtan watanta ne saboda galibin mata a watan Ramadan ba da su ake yin azumin gaba ɗaya ba saboda lalura da aka sani na mata da aka kila wata matan a samu ta yi kwana biyu kwana uku kwana biyar har mako guda ba ta yin azumi wata ma kwana goma to bayan azumin to sai Allah yake ta rama abubuwan da aka biyo ta to wannan ramuwan fa nan ne inda ake gwagwagwa da mata akwai matar da na taɓa jin labari sai da ta haɗa shekaru ɗaya ɗaya har goma azumin da ake binta ba ta taɓa ramawa ba shekara goma fa jama'a wannan in ta mutu mai za ta gaya wa Allah wanda ko da azumi talatin ɗin ake bin mace kafin shekara ya zagayo ko da za ki rinka yin guda ɗaya a mako ne ai za ki gama azumtan kwana talatin amma wata matan hakan shekara za ta zagayo bata ta rama azumi kwaya uku da ake bin ta bara ba a sake yin azumin bana ta ƙara azumin ya zama guda bakwai a ƙara yin wani azumin ya zama guda goma sha kaza haka za ka yi ta tara wa kanta har ta yi luzin lissafi ta dawo ta ce wallahi ni ban ma san azumin da ake dina ba to duk matar da take sakaci da azumi to ba ta daga cikin waɗannan da muke magana za ka yadda aka ce ki kula da sallah haka za ki kula da azumi to sai annabi ya ci gaba da cewa wa hafizat farjaha malamai suka ce an tsaya akan ibada nan guda biyu ne da sallah da azumi saboda su wakilci sauran aikin ibada da haka duk wani abu na ibada sallah da azumi da aka faɗi sun wadatar saboda su ne ibada da ake yin su almost frequently sallah dai kun ga kullum za a yi a maimaita sai in mace tana jinin al'ada shi ne ba za ta yi ba azumi shi ma a shekara dai dole ki sai kin yi ma'ana ko da ba kya nasin fili da sauransu amma sauran ibadoji ba akwai wata matar da har ta gama rayuwarta ba za ta yi ba kamar zuwa aikin hajji ba kowa ne zai samu ikon zuwa aikin hajji ba ko kaman bayar da zakka ba kowace mace Allah zai bata arzikin da za ta yi zakka ba amma sallah da azumi dai ba matar da za ta ce she is being exempted babu sai sa aka faɗe su a madadin sauran ibadojin babu na gaba sai annabi ya ce wa hasibat farjaha sai kuma ta tsare al'auranta ba ta yi zina a gidan iyayenta ba a lokacin da take yarinya ko budurwa ba ta yi zina ba balantana kuma uwa uba a lokacin da ta yi aure tana gidan mijinta domin kun san laifin zina shi ma fa mataki-mataki ne kamar yadda muka san punishment mataki-mataki ne yanzu wanda ya laifi aka ce mishi kneeling down ya sa guyawunsa a ƙasa kaga ana punishment ɗin shi ne ko to amma punishment ɗin zai kai wanda aka ce bayan ya yi kneeling down kuma ya ɗaga hannu sama kaga wancan nashi ya fi tsanani ko to haka zunubi da laifi to wani ya fi wani da haka zinan da mace za ta yi kowace iri ce laifi ne mai girma a wajen Allah shi yasa annabi ya lissafa shi a cikin Kabairu zunub annabi yace ala ukhbirukum bi bi bi al-kaba'ir yace al-ishraku billah wa qatl nafs allati harrama Allah a cikin su sai lissafa sai yace wazina da yin zina to kamar yadda muka ce ke sai Allah ya taimake ki a sadda kike gidan iyayenki ba ki zamo mace wacce take mazinaciya ba yau Allah kaɗai ya san yawan ƴaƴan da suke zina a gidan iyayensu kuma ba wanda ya sani saboda wannan shaɗanci da suke yi da yanzu da 'yan maza a matsayin boyfriend ko bestie ko ma menene kaga yarinya tana gidan iyayenta amma kuma tana yawon bin maza kuma dukkansu zina suke yi da ita Allah ya kiyaye musamman saboda zamani ya zo akwai hanyoyi da ake iya bi da dabarbaru da za a iya prevention daga ɗaukan ciki da aka sai kai kai sai zinace zinace kwanaki ake ta yawo da labarin wata yarinya da har wajen zinan ma sai da suka yi wa juna hoto da ita da da saurayin ta ya aka yi ta ya aka yi Allah ya tona asirin abin da suka yi a boye Haka wannan ya abun kunya ne yanzu wannan da wani ido mutane za su rika kallon iyayensu jama'a an gane wannan da kyau ko da haka yarinyar da Allah ya taimake ta ta tsare kanta ba ta yi zina a gidan iyayenta ba to ta fara samun mataki na tsare al'aura kenan matakin zina mafi girma na biyu shine idan aka ce yau an ɗauki mace daga gidan iyayenta an kai ta gidan mijinta to laifin zina ya ƙara zamowa mai tsauri a kanta don haka idan mata aure ta yi zina laifin da ta jawo ya mafi wancan na farkon domin duk wani halitta da Allah ya halitta to yana tsine mata albarka a ce gashi kina da aure kina ƙarƙashin mijinki amma kuma kina ainihin wato zuwa kina zina da wani a waje wannan ai kazanta ne jama'a larabawa a lokacin sun ba su musulunta ba su fa a al'adansu ya mace wacce take wato ba baiwa ba to abun kunya ne a ce ta yi zina bayi suke yin zina a lokacin maguzanci amma yau ka ga mace ‘yar manya, ‘yar dattawa, matar manya, matan mutanen kirki, amma tana yawon zinace zinace a waje Allah ka tsare mu ka tsare mana zura'an mu da aka laifin zina yayin da mace kai aure ya kara wato girma to mataki na uku shine a ce yanzu ta ma girma tana da 'ya'ya babban mace ce amma kuma yes tana yin zina kun san duk wannan categories din akwai group group din su na mazanata. ga ta babba fa mace ta girma shekaru sama da talatin ko talatin da biyar ko arba'in tana da 'ya'ya wata mata aurar da 'ya'ya amma yes tana zinace-zinace wannan mai take nema a duniya ne to wannan shine mafi muni ko kuma ka ga mace tana ainihin wato barin makwabcin tafi. yana yin zina da ita wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine mafi amana amana mafi girma da ainihin wato mutum zai zakewa Allah ya kyauta Domin manzon Allah da ce matar da ta tsare al'auranta kun ga abu na uku kenan bayan ta kula da ibadar sallah da azumi kuma ta tsare al'auranta a gidansu ba ta yi ba a gidan mijinta bata yi ba a lokacin da ta zama uwa to ta kuma ƙara tsare kanta domin Allah ya tsare ta a lokacin ma da take da ganiyar sha'awa sai abu na gaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake wa ata'at zawjaha kuma ta zama kirki mai yi wa miji da'a ba na ba ta saba wa mijinta ba ta zama mace mara sanin darajar miji ba wadda har za ka ji tana cewa wai kai in ba ma kaddara ba ka je wai mijinta ne kaddara wannan na daga cikin mafi munin kalmomi da mata ke gaya wa mazajensu shi yasa wata rana da annabi yawa mata wa'azi yake ta sadakna ya ma'asharan nisa ku yawaita sadaka ya ku taron mata fa inni ra'aytu kunna akthara ahli an-nar wallahi an nuna mun wuta na ga mafi yawan yan wuta mata ne wata mata ta ce ya manzo Allah me laifin manzo Allah yace saboda abubuwa ne guda biyu takfurna la'ana wa takfurna al-ashi kuna da yawan tinuwa sannan ga butulcewa maza law sana'at al-ida kunna khairun dahra da za a samu matar da mijinta yake kula da ita tsawon zamani duk ranar da aka samu saɓani tsakaninta da mijin sai ta gaggaya wa mijin magana ta ce ma ka minka khairun tun tunda muke da kai ma me ka taba tsina namun ka ji fa shekaru goma ashirin talatin amma yau saboda butulci wai ta ce mijin ma bai taɓa mata komai ba to duk matar da ba ta yi wa miji ɗa'a to ba da ita ake yi ba a nan dole sai kin zanna yi wa mijinki ɗa'a in kina son ki gane kina yi wa mijinki ɗa'a kuwa to ne ki duba irin rayuwar da kike yi ke da mijin shin inda za a zaunar da mijin a ce ya bada labari a shi tsakaninki da Allah ne zai faɗi a kai zai faɗi alkhairi ne ko sharri kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yace macen kirki macen arziki ita ce alladhi idza nazara ilaiha ba'daha sarratu idan mijinta ya tasa ta a gaba yana kallanta sai ya rinka jin farin ciki to ke ki tambaye kanki in mijinki ya ganki farin ciki yake ko bakin ciki akwai mijin da saboda saba mata saba mishi da matar shi ke yi ko gidan ma zai sanya ya shiga akwai kuma mijin da saboda yadda matar take da kirki take mishi biyayya in ba sallan farilla ba shi ba ma ya kai ya fita a gidan to kaga akwai bambanci so sai ki tambaye kanki to which category of this wife you belong shin wanda take yi wa miji da'a ko wanda take saba wa miji sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa idza amaraha ata'atki duk sanda ya bata umarni za ta yi mishi da'a za ka samu wasu matan a yau har za su rinka kai karan matan su cewa ni wacce gaba ɗaya ba ta mun biyayya da haka yau idan na ce wannan abun fari ne to ita saboda ta saba mun sai ta ce jani yau idan na ce ta je waje kaza to in Allah ya ce ta je waje goma wadda ban sani ba wannan saba wa miji yau in nake ce kar ta fita to sai ta ma riga na fita a gidan to duk matar da ba ta yi wa miji biyayya ba ta bin umarnin miji to ta zame daga cikin matan da suke asararru Allah ya kiyaye to matar da take yi wa miji da'a sai ta zan tana da wannan sifa idza amaraha afa'atki sannan yace wa idza ghaba anha hafizatu fi malihi wa waladi idan miji yayi tafiya in baya nan to tana tsare wa miji mutuncin shi za ta tsare mishi dukiyar shi za ta kula mishi da 'ya'yan shi yau wata matar sai dai ta yi almuwazzaranci da dukiyar miji sai dai ta ainihin wato wulakanta 'ya'ya sai akwai matan da suke kashe 'ya'yan mazajensu saboda wai yaya ne na abokiyar zaman su ko kishiya da kuke cewa da ka sai ta je ta ɗauki yaron ta saka shi a cikin tukunyar ruwan zafi sai ta rufe saboda mugunta wata ta ɗauki wuta ta ƙona yaron wata ta ɗauki wuka ta yanka wuyan yaron haba jama'a wai duniyar nan ƙwaya nawa ne sannan ke da wama za ki yi a duniya to mu ji tsoron Allah game da alaƙanmu da mazajenmu to a shayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk matar da ta kula da waɗannan abubuwan to bari ku ji sakamakon sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce qila laha irin wannan matar ranar tashin alkiyama sai a ce da ita udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati shi'ti ga kofofin aljanna an buɗe miki gaba ɗaya ki zaɓi wanda kika ga dama ki shiga aljanna ta wajen saboda kin cika wa Allah abubuwan da ya umarce ki ki yi su a duniya da haka kin zamo daga cikin mata mafiya alkhairi kenan to wannan shine abin da ake fatan mace idan ta yi za ta zama mai alkhairi sannan daga ciki asidiku wa amana ki zama mai gaskiya kada ki rinka yin ƙarya sannan ki rinka tsare amana amana ki da amanan iyayenki da amanan mijinki da amanan ƴaƴanki ki tsare waɗannan amanonin duka sannan al'ijabiya wa husni attaba'uli ya zama kina da kyakkyawan rekod a zamantakewanki a gidan aurenki Shi ne wancan hadisi da muka ji annabi yace ga cikakkun mace wadda an yi wato take mafi alkhairi a cikin mata sannan ki zamo wacce take kyakkyawan tarbiyya ga yaya a su salihah irin tarbiyyar da iyayenki suka baki kika nuna a gidan mijinki to ki koya wa 'ya'yanki su ma gobe in suka taso su zama masu irin wannan tarbiyya sannan alkhulqul qawi ki zama kina da halaye wanda ko da yaushe za a same ki da su kyawawa ba wai ki rinka yin on and off ba in kin zo masallaci ke ce ustaziya ke ce malama amma in kika koma gidan aure to ba ki da bambanci da matan bakin tasha marasa kunya marasa mutunci to ba haka ake so ba ko in kin zauna ana wa'azi a ganki saliha amma in kin je wajen da ba wajen wa'azi ba kin zama yin wato za Allah ya kyauta sannan birrul walidai da kuma yin wato mace mai yi wa iyaye biyayya ya zama iyayenki suna miki kyakkyawan fata suna miki addu'a kuma ko da iyaye sun mutu fa to biyayyansu bai kare ba domin ana son ki ci da yi ma iyayenki addu'a ana son ki ci gaba da mutunta ƴan uwan iyayenki su da ƙannunsu kawunan kenan da baffanninki saboda annabi yake sadar da zumuncin baffa ko kawu bayan rasuwan iyaye to biyayya ne ga iyaye sannan ku rinka yi musu sadaka kuna musu wakati idan kuna da hali ku gina ka ta fara masallaci ku ce wannan wakati ne ga iyayena idan kuna da hali ku gina katafaren makaranta a rinka karantar da bayan Allah ki ce wakati ne ga iyayena ki yi wani abu na sadaka ki taimaka wa marayu ki taimaka wa mabukata ki ce ladan Allah ya kawo iyayena wannan na daga cikin sadaka da iyaye ke samun ladan shi amma kada ki zamanto ke baki musu ba in kuma sun yi wani abu wa kansu ki yi kokarin ki lalata shi wannan kin zama ɗaya